أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ala الصلاة والسلام mursalin أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله wa ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mutane da yawa suna ta bugawa suna tambayan fassara mafarkin likitan dabbobi ga abin da Shabir Gani Annabulis ya fassara a cikin littafin su ta-d'irin mujalladi na farko shafi na 43 babu lubai babi da yake magana akan harfin lubai yake cewa duk wanda ya yi mafarkin likitan dabbobi a cikin rayuwarsa lalle zai samu ɗaukaka ne ko ya gamu da wani mutum maɗaukaki amma me lalle yana da watan al'amuran haɗuwa da manya-manyan al'amura a rayuwarsa shi mai mafarkin sannan ganin likitan dabbobi wani lokaci na nuna aure ne za wani lokaci na nuna tafiya ce za wanda di ya gaina sai da watan kayayyaki na magungunan likitan dabbobi ko kuma ya mawarki likitan dabbobi lallai zai zama mai taimaka ma ainihin rindina ta mayaka ko wani abu makamancin wannan jama'a muna yi makuwa fata alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai